To, wannan dai sirri ne na musamman, na matsewa, na gamewa, na haɗewa ɗaf, ki je kikin rufe ruf yadda kika sanya aka sabulo ki kika faɗo duniya. Wannan garantin ƙarshen matsi kenan. Matsi ne na ƙwarai na musamman, na gaskiya da gaskiya, kuma tsakani da Allah yana yi. Ko kin fi ƙofar kasuwa buɗewa in kika yi wannan matsi in Allah da kin haɗe kenan har abada in Allah ya so ya yadda In kin haihuwa ɗari ko in ke kika haifi 'ya'yan riɗi. saboda haka wannan matsi sai da aka gwaggwara shi aka gano ingancin shi da mahimmancin shi da amfanin shi sannan aka fara tallata muku shi daga kamfanin babangida esnela likitan mata haɗi ne don kecewa mata reni na saya musu girma gashi nan dai haɗi ne na ƙwarai ku binciki babangida esnela likitan mata wannan mun shi ne saboda rufawa mata asiri musamman waɗanda suka ɗan 'yan taɓe-taɓe maza da mata ku kasance da baban gida likitan mata youtube don samun gamsassan magunguna na gyara jiki maza da mata yara da manya kasance da baban gida likitan mata youtube ku ci gaba da masa subscribing don samun cikakkiyar gamsuwa baban gida likitan mata youtube oh, ku ci gaba da sauraron tashar youtube ta likitan mata domin samun ingantattun magunguna na gina jiki ƙara lafiya da kuzari na maza da na mata kar ku manta da sunan tashar a youtube channel watan likitan mata channel youtube channel ku shiga youtube channel ɗinmu domin kare kallon kalolin magunguna da kuma ganin yadda ake hada magunguna akwai hanyoyi da muka bada sadaka fi sabilillah na yadda ake hada magunguna a cikin youtube channel ɗinmu baban gidan likitan mata ladar da za mu samu a wurin ku ku muna subscribe ku danna ƙararrawar sadarwa kuma dan allah da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku aika zuwa wasu group ga facebook ga instagram ga na kira na whatsapp mai suna da na whatsapp mu nan da na kira da na whatsapp ga suna kai magunguna kala-kala iri daban-daban na nono da na ɗuwawu da na mallaka na farin jini na kada sihiri da suna kalolin magunguna